Rundunar 'yan sandan jihar Niger a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro da al'ummar Fulani makiyaya a jihar da nufin shawo kan matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa da ke ƙara ta'azzara a jihar. Rundunar 'yan sandan dai ta ce akwai shiri na musamman da suka bullo da shi domin yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a. Alhaji Abubakar Marafa shine kwamishinan 'yan sandan jihar Niger. abin da muke so su yi su taimaki hukumar 'yan sanda da hukumomin tsaro dangane da wannan satan mutane da aka yi a kama a bada kuɗi da sata shanu da ake yi a jihar Niger za su koma su zama mutane na kware su su binciko wayannan ga mutane don suna tare da su sun san su wasu wasu ne matakin da zamu dauka idan suka koma kowane zai koma local government nasu su zauna tare da DPOs nasu shugabanni yan sanda na wayannan local government da kuma area commanders da shugabannin Fulani na wayannan local government su zauna su tace shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger Hardo Adamu Kaduna ya ce sun ji daɗin taron domin kuwa yana da mahimmanci Wannan mahimmancin taro mun samu ƙungiyar matasa wa'anda za su taimaka mana a kan dalili wannan sace-sace da ake yi da sacen mutane da sashen dabbobi to abinda za su zama za su shiga lungu-lungu duk inda wani munafuki yake za mu rantsar da su su shiga wannan aiki mu tabbata wannan ƙasar ne ya zauna lafiya in Allah ya yarda su matasa ne na fulani eh su matasa ne na fulani duka gaba daya za su haɗa hannu da jama'a hannu da ma'aikata yan sanda yaya girman satan nan ta addabe ku a nan Najeriya to girman satan nan abin da ya daya mu nan kawai a zo a ɗauki mutum a sashi yaro a sashi mace a sashi dottijo a saki sarki ma ba wanda aka bari duka ba wanda aka bari kana kuma a ɗauki dabbobi gaba daya a zo gida a kashe ma mutum gaba daya a zo a kori dukiyan koya daya ba za a riga rage mai anan sarki fa wanda muka sani wa'ansu wajen garke bakwai an zo an kore su ba Alhaji Usaini Bosu da ke zaman mataimakin shugaban kungiyar miyati Allah a Najeriya da ya kasance a wajen wannan taro ga abin da yake cewa muka kira yara yan uwanmu kuma 'ya'yanmu a tashi tsaye Fulani ya za wace gudunmawa za ku bada? Mu za mu bada gudunmawa a kungiyance a kowane gudunmawa da yaran mu suke nema a yi masu insha Allah za mu yi masu. Amma ana ganin kamar kun ma san masu aikata wannan ta'addanci a cikin Fulani din. Ba mu san su ba. Waɗanda suka san su wanda suke zama daji kamar sun san su suna tsoron su fallasa su zo su same su su kaje akwai haka. Ɗaruruwan al'ummar Fulanin da suka halarci wannan taro dai sun nuna goyon bayan da a ɗauki tsatsauran mataki a kan matsalar satar jama'a da ke matuƙar ci masu tuwo a ƙwarya. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.